أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا وشفيئنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأسلك لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله جيبوا يوم a ba nan ba to yau muna ashirin da tara a watan shawwal watan goma hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha bakwai a watan 4 april shekara ta 2026 allah tabaraka wata ala cikin ikonsa da yadda ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a da ke unguwar ɗantano ma ƙaramar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria don gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a distati fatan mu allah ya sa tsawon rayuwar mu ya zama ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya lahira abin da za mu tattauna a kansa shine wato ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida rukuni na farko shine wato imani da Allah subhanahu wa ta'ala akwai al'ilahu ababen bauta da yawa amma muna magana akan na cancanta na gaskiya wanda ya cancanci a bauta masa shi za mu magana akan sa Allah baraka wa ta'ala wanda ganiyun ne an kulli masu wahu wanda ya wadata gabarin duk wani wanda ba shi ba amma kuma wa kullu masu wahu faqirun ilaihi duk wanda ba shi ba kuma mabukaci ne zuwa gare shi tabaraka wata ala. a mun sani musulunci yana da rukunai guda biyar imani yana da rukunai guda shida shi musulunci shine samun bakin zaren rayuwarka kamar yadda Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu'azu bin jabal lokacin da ya tako kafa da kafa ya ce ya rasulallahi a khabirni bi amalin ba ni labarin wani aiki wanda ni aljannata zai shigar da ni aljanna wa yubaidni minan nar kuma ya nesanta ni daga wuta wannan aikin nake so ka bani labari to da ke magana ce ta aljanna babbar magana ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya ce ala ku saurara inna sil'atallahi galiya? kadarar Allah tsada ne da ita yace ala ku saurara inna sil'atallahi janna. kuma kadarar Allah ita ce aljanna yasa ita aljanna sai kayi da gaske sai yi kamar kana yi inda za gane sai yi da gaske gaba ɗaya sai ka ajiye san ranka a gefe in kana san aljanna amma inda san rai to kuma ana kokarin a saba hanyar tafiya aljanna wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duk wanda ke jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ranar tashin alkiyama yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin duniya da abin da yake cikinta yau mutubular sara'ir ranar tona asirai to duk wanda yake jin tsoron wannan tsayuwar wani hannarsa anil hawa ya hana kansa sarrai kaji to duk wanda ya hana kansa sarrai don tsoron wannan tsayuwar to albishirinsa fa innal jannata hiya ma'awa aljanna yake ce makoma Allah kai mana gamda katari amma aka sifa wa amma man daga wanda ya dagawa ya ci tsayawa inda aka tsayar da shi wa asarar hayatar duniya sai rai yasa ya fifita rayuwar duniya shine wata ayar ce bal tu'sirunal hayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa ku kuna fifita rayuwar duniya alhali kuwa lahira khairun ita ce mafi alkhairi wa abqa ita ce jiya nan tamfurare ne duniya ba ka taba gani ya zo ya zauna yace ya samu famanan bai tafi ba waye kake da shi waye kake da garantin ba zai tafi ba babu duk wanda ka gani a duniya temporary da da wanda zai tabbata a duniya da wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam law kanat ad-dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi fiha mukhallada da duniya za ta dawo maka da wani mutum ɗaya to da annabi rahama da shi ne wannan la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da ya zama rayayye wanzajje amma haka ba haka ba kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa shi ma in kace yana ina duk inda zaka je wa ya ka je yau yana madina a madina a gidansa a a kabarinsa ko a kai da kake cewa ba za a ce ya mutu ba sai ka ce yayi wafati ka ce ya kaura ka ce ya faku da kanka ka je umara ka dawo kuma sai ka ce ka je ziyara haka ce ma ina ka je ziyara ina kake cewa kuma wajen annabi ko gidan annabi ya kake cewa har kai ma ka zagaya ka zagaya wuce to sai aka da duniya za ta dawo da wani mutum daya to da shi ne to Allah ce bal tu'siruna al-hayatad dunya kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita bi alkhairi ita ce wato wanzajjiya to da aljanna tana da tsada annabi yace man kafa adalata duk wanda yake jin tsoron dare ya masa sammako yake wa man adalaja balagal manzila tu wanda yi san makoto ana sa ran zai kai gida da wuri dan ya fita da wuri ko yace bare je ya dawo da wuri kafin dare ko bari ya fita da wuri dan ya kai gida da wuri har ma ba ya ce duk wanda yake so ya je a lokacin da yake so ya fita a lokacin da baya so eh in kana so ka je a lokacin da kake so to ka fita a lokacin da baka so amma an kace sai lokacin da ga dama zaka fita to karka sa ranka sai kuma zaka zuwa lokacin da kake so mutane sun yi asubanci ko lokacin da kai kake bacci ya fi suka haƙura da baccin don abin da suke so kai kuma shi ke nan sai kace sai lokacin da ga dama za ka fita kuma kana so ka je da wuri zai yiwu ka haɗa wayannan biyun su haɗu to man kafa a wa man a balagal manzila dukka wanda ya samu to zai kai gida da wuri sai maza ce ala ku saurara inna sil'atan lahil galiya shine mahallin shahidin namu kadara Allah tsada ne da ita ce ala ku saurara inna sil'atar lahil janna kadarar Allah kuma ita ce aljanna to shine mu'azzu jabal da yace a gaya masa abin da zai kai aljanna din ya raba shi da wuta manzo ce kai kai kai kai mu'azzu laqad sa'alta an azmi hakika ka tambayi abin da yake mai girma ne sai manzo yace amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi sai dai mai sauƙi ne a wajen wanda Allah ya sauwake masa ya zano masa rukunan musulunci guda biyar sannan sai ce masa ba zan maka ba kofofin alkhairi ya ce nuna mu ya ce azumi garkuwa ne sadaka tana shafa kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta wa salatin rajulu fi jofin laili da sallan mutum a duhun dare uku kenan akan biyar ɗinta sun zama takwas sai ce to ba zan nuna maka bara asali islami wa amudihi wa zarwatu sanamihi ya ce ina so sai ce to ra'atul amri al-islam ra'atul amri kan al'amari samun bakin zaren a rayuwarka shine musulunci saboda ka bayan ni'ima da Allah ya mata kasancewar ka mutumin mutanen da Allah ya ce karramna bani adama kana cikin su faddalnahum kana cikin su to bayan darajar mutuntaka wanda sande ma yana da ita karka dauka ka fi sande inda a darajar mutuntaka ne yadda kake mutum haka yake mutum na haka zo Allah ya a girmama dan adam a martaba dan adam shi ma a martaba shi amma ina kuke da bambanci a ra'atul amri samun bakin zaren kuma bayan mutuntakar shine ne al’islamu kalama musulmi in ka zama musulmi kafi wanda ba musulmi ba a fanaji alul musulmina kalmujirimina malakum kaifa ta hakumuna za mu sanya mujirmai kamar musulmai mai taɓa hankali ku yamma za ku wannan hukunci sadakar asul amri al to musulunci yana da rukunai guda biyar ne duk rukunan musulunci aiki ne action ne an ta shahada Allah ilaha illallah ko wa anna muhammadar rasulullah fada za ka yi a jifurtawa za ka yi sai mai wata ƙimus salata tsaye da sallah imadin dini da shitin addini wata utiyar zakata zakka fitarwa za ka yi ka bayar wata sumar ramadan azumi aiki ne daga gabanka za ka yi aikin azumi wata hijjil bai zuwa ziyarar aikin hajji ɗakin allah babban aiki kaga duk waɗannan rukunan musuluncin aika ne su rukunan musulunci guda biyar amma rukunan imani ba aiki a cikin ba wani aiki a rukunan musulunci inda ya action ne da za a gani irin waɗannan a sai dai aikin zuciya raka rukunan musulunci su kuma shida ne shi ne an tu'umina billahi ka yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil akhiri da ranar ƙarshe yawmul hisabi li muhasabatin nasi ala a'malihim ranar sakamako don yi wa mutane hisabi akan ayyukansu sannan wata umina bil qadari khairihi wa sharrihi yi imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri wayanda su ne rukunan musulunci guda shida a imani guda shida dukkanin su aiki ne a kuduri ne a zuciya da yi imani yi imani ba daya wanda yake a zahiri zaka gaishe a aikace da a zuci sai dai aiki ya bayyana abin da yake cikin zuciya amma asalin imanin da duk da zuciya ake yin su guda shida don na imanin ne muka ce da za mu ɗauki rukuni na farko shine imani da Allah in an ce al'ilahu huwa lazi ta'alhul qulubi bi hubbi bi hubbi wanda zuciya take ɗamfaruwa da kansa kaufan take tsoron azabarsa warja'an take kwaɗayin rahamarsa wata wakulan take dogara a gare shi wa batan take koma masa subhanahu wa ta'ala huwa allazi yata'u fala yu'sa shi al-ilahu huwa allazi yata'u fala yu'sa shine wanda ake masa biyayya ba a saba masa shine Allah tabaaraka wa ta'ala to kai imani da shi ya kace kai imani da Allah ana bin ka bashin abu hudu ne dan da su zaka hada imanin ko yanzu kake ta ka yarda da Allah ko ka sani ko baka sani ba wannan abubuwan guda hudu ake bukata ka hada su na ɗaya shi ne yadda da samuwarsa yi ba ka yi imani da abin da babu ba ka yadda da Allah kenan ka yadda akwai shi amma fa yaddarka da akwai shi ta saba da yaddarka da sanin wasu abubuwa da ba shi ba in ka san wani abin da ba shi ba kace ka sani sai a tambaye ka ce siffanta mana shi sai ce maka yaya yake sai ka yi bayani in ka ce ka san malam wane sai ce ya yake sai ka ce dogo ne ko gajere ko fari ko baki ko kakkaura ko siriri An ka ce ka san gwamnowa ne ko ministawa ne ko hajiyawanci ya ce siffanta mana to shi allah ɗaya ne daga cikin abubuwa guda uku da a shari'ar musulunci wajibi ne ka san su amma ba a masa sani irin wannan saboda shi ana sanin sa ta wace hanya ana saninsa ta hanyar sunayensa da sifofinsa da ayyukansa wani su ya kasan shi da su kawai ka san Allah shi ne mai siffa kaza mai siffa kaza ba mai siffa irin wannan in ba shi ba ka san Allah shi ne mai aiki kaza da aiki kaza wannan aikin na Allah ne ba mai yin wannan aikin in ba shi ba to shi kawai da wannan za ka san shi alamominsa ayyukansa amma duk wanda yake jira sai da ya gan shi ya bauta masa ka rantse da Allah ba zai bauta Allah ba haka zai mutu kafin dan dai gani ya rufe wannan kofar ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir wata ganin mai gani ba ta riskar ta ganshi shi yake ganin mai gani a duk inda mai ganin ta ce dan shi al-latif ne al-khabir amma mai ganin ta ce ta ganshi a nan duniya babu in kana so ganin sa ta na lahira wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskokin a wannan yinin kana ganin su suna cikin annashawa suna cikin walwala saboda me ila ha nazira kamar an tashin alkiyama kenan a kiyama kenan ba a duniya ba duniya ba a ganin sa ai mun sha ba da misali da da za a gan shi to da manyan annabawa guda biyu a cikin ma'ulul azumi da sun gan shi don su ne suka fi kusa da su gan shi farko annabi musa da yake magana da shi wa kallama allahu musa takalima allah yau annabi ya yi magana da annabi musa magana kaga wanda yake magana da shi ai shi ya kusa da ya gan shi amma wata rana annabi Musa da ya zo ana tattaunawa da shi yana magana da Allah yana ganawa da Allah sai ya so ya wuce martabar ji ya kara da ta gani da kansa ya nema ya ce rabbi arani anzur ilaika ya ubangiji nuna min kai na ganka sai Allah ya ce masa gani sai Allah ya ce lan tarani bar wannan magana lan tarani ba za ka ganni ba ibn kasir ya kawo wani asar Allah ya ce ya Musa la yarani hayyun illa mata babu wani rai mai rai da yake gani na sai ya mutu wala ya bisun bare wani abu da skararre illa ta daha daha face sai ya rugurguje amma sai Allah ya ce walakin unzur ila aljabal kalli dutsen da kake jikinsa dutsen tsorin sina'a fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen yana nan inda yake ba abin da ya same shi ko gizo bai ba kai ma rai fasau fata rani sannu za ka gani assignment ɗin da aka ba shi ke amma mai biyo baya falon mata jallaran buhulul jabali ja'alahu jakka lokacin da hasken ubangijin annabi musa ya sauka kan dutsen ja'alahu jakka ya sanya dutsen ya rugurguje a ya nike ma don ya ce kalla iza dukkatul argu jakkan jakka kaga nikewa ce to da alahu dakka dutsen ma sai ya nike wa karra musa sa'iqa annan musa ya faɗi sumamme ma a faka lokacin da ya farfaɗo kala yake subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilaika tuba nake gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon masu imani to kaga ai daga nan zaka sallama ba za a ganshi ba ko yauwa ga ba annabi ba annabin ma mursali mursalin ma cikin ulul azumi cikin ulul azami ma wanda ya samu falala ta yi magana da Allah amma dai da ya so ya ga Allah ya ce lantara ni kuma kaji abin da ya biyo baya dai inda hankalinka in ka yi imani da Allah da alkur'ani yanzu akwai wani mutum da zai ce maka yana ganin Allah ko akwai wani wuri da za a baka kai ka ga Allah ki san ba mai billewa ba ce hanyar Allah ya kiyaye to kuma in ka yi ta manya manya ka kare ma sai ka dauko babba dan Abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katibul anbiya din imamul mursalin din wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa yayi isra'i yayi mi'raj mana shi yin annabi Musa zuwa yake jikin dutsen tsuri sina a nan duniya ya gana da Allah shi tafiya yayi zuwa wajen Allah yayi isra'i min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa daga nan kuma sai yi mi'raji shine su'uduhu ilal alimul ulwi hawan manzan Allah saman sama tafiyar ta kai har dan rakiyar da yazo yi masa jagorancin tafiyar mala'ika jibrilu ta kai yanje inda yace shi fa nan ba zai iya wucewa ba kuma shine dan rakiyar kai ka san irin tafiyar ka ce ai kawai an bata ma lokaci to ina zaka je aka barka amma da ke wacce ta musamman ce sai shi ya yi fakin dan rakiyar shi da za a raka shi ya wuce da kansa ya je karɓo sallah mahallin shahidin shi ne an tambayi annabin rahama a hadisi an ce hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka ya ce nurin anna arahu haske ta ya zangan shi ka lura da wani abu annabi musa can falon mata jallara buhulul jabali lokacin da hasken ubangiji sauka dutse ya rugurguje ya faɗi shi ma annabi kaga allah ya ce nurin anna arahu a ce hasken allah ba bari a gano a nan duniya saboda haka wannan yake nuna maka wato shi za ka san shi ne ta hanyar ayyukansa sunayensa da tufofinsa in ba ka san shi ba in wanda yake so ya sanar da kai shi kake tambaya in ya san da yake baya so baya bukatar ma sai ya nuna maka wani abu da kanka zai sanar da kai shi da kanka hajjiya da kanki za a sanar da ke Allah imam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ko da kanku za ku duba ba ku iya gane samuwar Allah haka ka zo duniya ba ka zo dufin jariri ba sai an kwanta sai an tayar to da kake girman duk shekara ake kara maka girma ka sarar da kake kara girma amma kuma kana girma kuma kai ma baka sani ba ke ma baki sani ba kelar da suke dinka miki turmi ko abin da zane biyu kilan da yake dinka maka yadi uku sai wata ranka kai yace yanzu fa ba zai isa ba ya aka yi in kuma kai magana ya tambaye kai ce to wai daga wancan dinkin zuwa waɗannan yaushe ka ƙara girma kana da jawabin da zaka wa tela kina da jawabin da zaki wa telan ki gashi kuma an auna yanzu yadin da yake maka ba zai ba zane biyu da yake miki ba zai ba amma baka san kai ma kana sai da likita ma a sai likita yake sai da sai da ya auna kake jin labari to kai ka kara kanka a ba su dai tun da shiri da banza arnanci ake kara mutane kaga kai ma baka san ka karu ba kenan kai kanka ma aya shi sai cewa fi kuma afala runa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba da da ku ga ku shigo duniya amma ka samu hankali ya cika kana maimakon sai an kwanta sai an tayar ka fara zama daga zama ka fara dangin ka fara rarrafe ka fara tatata sai ka taka ka ne duk wannan kai ka gane ayoyin sura ka shi Allah ana sanin sa ta hanyar ayyukansa shi sa umarnin ibada na farko da ya bayar ko umarni ma na farko alqur'ani shine ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ubangijin idan ba ku san shi ba Allah zai khalaqa ku shine wannan wanda ya halicce ku kaga yana so ya sanar da kai kansa ta hanyar aikinsa kuma kai cikin ayyukansa ne ko kai kai kanka ko a gidanku ake yin mutane haihuwa ake to waye asali yasa a suratul ya yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wai su mutane ko an halicce su ne amma ba a san daga ina ba ga su nan ba a san waye su ba shine min gari shayin din am humul khaliquna ko kuma su suka yi kansu da kansu wanne hankalin ka zai dauka daga cikin biyun nan kuliqu min gari shayin din ne ko kuma su suka yi kansu da kansu zai yi kai halitta kanka to idan ka kore duka wannan biyun ba daya kanwar biyu to sai ka tabbatar da abu na uku dole shine Allah ne ya halicce su domin samuwar abu dalili ne na samuwar mahalicinsa hular da take kanka dalili ne na wanda ya dinka ta kawai dole akwai wanda ya dinka ta ba ita sai kanta ba ba haka ba hansar din da take hannunka kawai dole akwai kamfanin ta ba ita sai kanta ba shi yasa wala Allah sunanta ma sunan kamfanin ta ne to da ka samuwar abu dalili ne na wanda ya samar da shi to shi Allah ana sanin sa ta hanyar ayyukansa yace ya yanna nasu rabbakum ku bauta ubangijinku ba ku kadai ba na min allazi khalaqakum wanda ya halice ku ba ku kadai ba na min qablikum ya halice wanda suka zo kafin ku la'allakum tattaquna dan ku raba kanku da azabar da ya tana daga wanda bai bauta masa ba dan gani ta hanyar ayyukan sa ne ake sanin sa sai ce allazi ja'ala lakum al-arba firashan shine wanda ya shimfida muku kasa tunda kawai gari a bayan kasa kawai gari ka yi tsalle ka dire ka kwanta ka tashi ka tona ka binne ka shuka ka girbe ka yi gudu ka yi sassarfa duk abe a bayan ƙasa yasa sai alam na ja'alil fata kifata haya'an wa amuwata ba ƙasar ce muka sanya muka wata zama matabbaciya kuna rayuwa a kanta kun mutu a tona ta abin ne a haya'an wa amuwata, ka ga lura da wani abu ɗan adam ba shi da inda yake jin daɗin rayuwa illa ba ɗayan biyu ba ko dai yana bayan ƙasa ko kuma yana kan abin da yake kan ƙasa yake taɓa ƙasa suke da alaƙa da ƙasa amma in ka ɗauke shi daga baya ba a bayan ƙasa don namali da yake yana jinsa akan ƙasa ba kuma akan abin da yake taɓa ƙasa yake ba to duk inda ka shi a cikin tashin hankali yake in kana so gane karatun tambayi wanda ya hau jirgin sama daga jirgin ya tashi to ba kwanciyar hankali sai an ji an taɓa ƙasa saboda yanzu an raba shi da asalinsa kuma ba a alakanta shi da asalin ba asalinsa kawai ya shi a bayan ƙasa in ba haka ba to ya zama yana da alaka da asalinsa shine yana kan abin da yake bayan ƙasar kamar motar ka akan ƙasa take tafiya keken ka jirgin ka abin nan abin nan ɗinka mashin ɗinka amma ana sa shi a jirgi yanzu an raba shi da ƙasa kuma abin da yake kai ba da alaka da ƙasa to kuma tashin hankali ya same shi to Allah ya ce alam da alal arda kifata ahya an wa amwata yasa ce min haka lakanaku da kasar muka halice ku asalin baban ku annabi adam ku rayu akan ta ku mutu abin da ku cikin ta to Allah zai ja'ala lakum al arda firasha was samaa bina'an wanda ya gina muku sama wani irin gini ba karafi ba fila ba wacila shi ginin sama kai kasan ginin ka kai kwadin za ka yi sai ka masa ne sai ka masa garu gabas da yamma kudu da arewa sannan ka sa rufin ya zauna na sha faɗa injinin ma ya fi faɗi ya fi buƙatar abin da zai tokare shi don kar ya rikto wa mutane yanzu wannan masallacin wannan filas ɗin da aka yi aibawa ado yasa aka yi su ba a'a support ne su ƙara wa saman wato ƙarfi su tara sama don yana kwantenin mutane da yawa kar wata ya rufe ya kashe ɗaruruwan mutane to amma ka sha mamaki sama ta fi komai faɗi komai a ƙarƙashin ta yake amma ita kuma ba fila ba katanga ɗaya ba fila guda ɗaya to kare ta a suratul ra'd yace Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha idan ma baka san shi ba shine wanda ya daga sama babu amudi ba fila ba fila ba karatu to Allah ya ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an shi ne wanda yake saukan muku ruwa daga sama rayuwar ku kenan kuma da Allah minal ma'i kullu shay'in hayy muka sanya rayuwar kowane abu daga ruwa ne shi yasa da ruwa da iska suka fi komai arha saboda ba a rayuwa sai da su da abin da ake da ta sai Allah subhanahu wataala sai ya rike sa kai yanzu yadda ake matsalar wutan nefa da ake iska ma haka ne ha ai da sun tashi duniya a to kullum sai sun kashe dubbai ko miliyoyi inda a najeriya ne sama yadda kake da bukatar iska saboda komai aka sake ta yadda aka ce ruwa shine rayuwarka ya fi komai sauki suraka kawai an zala minas sama ima'an fa aka raja bihi minas samarati rizqan lakum da saukar ruwan ne sai fitan muku yayin itatuwa daga ƙasa su kuma arziki a gare ku abinci a gare ku to yanzu tun da ka san shi ta hanyar aikinsa to sai maka ya fara maka da kashedi na farko shi ma a cikin alkur'ani shi kuma kashedi ne akan shirka babban laifin da baya so umarni na farko a qur'ani shine umarnin ka bauta masa a wannan a wannan aya ta 21 ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum shine umarni na farko alkur'ani haka hani na farko shine fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu kada da dai ku yarda ku sanya ma Allah kishiya ta hanyar ku haƙƙin Allah ku ba wani Allah shi ake cewa shirka shirka shine musawatu Allah billahi fi ma huwa haƙƙun lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah Allah ce fala taj'alu lillahi andada to kada ku yi wa Allah haka wa antum ta'lamun domin me inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa in shirka aka yi da shi duk rahama ta ta arra'ufu arrahimu alwadudu Mai nuna soyayya ga bayansa amma ba laifin da idan aka kai gare shi mai shi bai tuba ba har lahira to in ya banka shi wuta ba zai fito da shi ba shine shirka la ya gafiru a yi shirka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima duk wanda ya shirka da Allah to ya kinki muqatan zulmi to shi Allah ana sanin sa ta hanyar ayyukansa sai sunayensa da sifofinsa bayan ka yadda da samuwarsa wannan aka ce ka yi imani da Allah to ka yarda da shi ne da samuwarsa ka yarda da shi ne mai kowa mai komai ana kiran wannan rububiyya sannan ka yarda da shi ke da suna da sufin da ba mai suna ba mai sufa irin nashi sannan ka yarda da shi ya tantance a bauta masa wannan shine imani da Allah wannan a gurguje kenan saboda lokaci Allah madaukakin sarki ya datar da mu وصلى الله وسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلموا تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته